matsalar ayyukan ta'addanci da akasari akan alakanta fulani da ita ba ta rasa nasaba da abin da ya sa matsin lamba yawa a kansu na su fice daga kudancin najeriya sai dai 'yan arewa na ganin cewa duk da yake tsarin ƙasa ya baiwa kowane ɗan ƙasa damar zama duk inda yake so ai arewa ma ba a fita komai ba da fulanin ke nema domin kiwon dabbobinsu a cewar farfesa ibrahim mustapha dan kane na jami'ar usmanu dan da ke sokoto masani a fannin yanayin ƙasa da muhalli ai arewa ba za a yi mata gorin faɗin ƙasa ba da albarkacin ruwa da muke da su dam dam dam dam da muke da shi a arewa duk inda kake da ƙasa ake shuka shi wannan abin hakin da yake fitowa za ka ga cewa killace waje za a yi a yi abin da bature yake kira ranch inda nan ne za a fulanin nan za su zauna gwamnati za ta yi musu mazauni har ma ta yi wa 'ya'yansu makaranta a da asibiti duka a ciki. dama tun kafin wannan barazanar da ake yi wa fulanin wasu gwamnatoci a arewa sun fara shirin tsugunar da fulani wuri daya domin kaucewa yawace yawacen neman kasar kiwo da suke yi a kudancin najeriya kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta yi abin da wani jigo a kabilar fulani a najeriya muhammadu dodo oroji ya ce wannan abin a yaba ne irin abubuwan da gwamnan zamfara ya kirkiro kuma ya zo har ma ya samu wani daji ya yi ruga ya yi duk abubuwan da eh, ɗan adam yake bukata har da makarantun ne saboda haka ni na yaba mishi kwarai da gaske kuma mun daɗe ma kafin a yi shi muna cewa ƙasan nan a gyara duk burtulolin da ƙasan na ko kuma wurin da fulani suke zama gwamnatin sokoto mata ce ba a barta a baya ba akan samarwa fulani abubuwan da suke bukata domin kange su daga zuwa yawace yawacin kiwo a kudancin najeriya a cewar kwamishinan kula da lafiyar dabbobi na jihar farfesa abdulkadir usman janaidu muna da burtula green guda goma sha tara sokoto duk wa'annan green reserves da muke da muna nan muna kokarin killace su yanzu mun yi kilomita 400 na killace sannan waɗannan wurare mahiyoci su mun yi musu dam dam wanda ke cewa earth dams illa dai wata mushin yanzu mu ƙara faɗaɗa wayannan grazing reserves mu ƙara shuka wayannan abubuwa ni ga gani na babu wata buƙatar da bahillaci zai tashi da arewa ce ta jikoncin Najeriya. Wannan kalubale ne gare mu arewa. Farfesa Ibrahim Dankane na ganin cewa akwai ɗan sakaci a haujin gwamnonin arewa bari har wannan lamarin yana faruwa haka. Laifi ne na gwamnatocin arewa. Kaga idan aka yi shi wani abu da ake kira ranch, gwamnati za ta samu haraji. Mutane wanda ba ma makiyayen ba za su samu aikin yi da shauransu wanda zai bunƙasa arewa. Yanzu kaga idan wannan rikici da ake yi can ana can ana ƙona mutane idan wasu suka fusata daga nan sai abin ya lalace a zo ka ji an ci an koma ana yaƙi yaƙi kuma yau ana yi gobe ana yi gwamma a samo karshen maganan nan. bisa la'akari da cewa a hakan da ake yanzu ana zargin fulani da ayyukan ta'addanci abin tambaya shine idan aka koro su daga inda suke kiwo kuma jihohinsu na arewa ba su yi musu wani tanadin zama ba yaya lamuran za su kasance a arewa har ma da najeriya baki ɗaya? muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya